رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mahalicin sammai da ƙasai da ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka na ihya sunna da ke kofar nasarawa a birnin kano nigeria don gabatar da wannan karatu mai tarin albarka na akamul jana'iz wa bidauha na sheikh nasiru dinar albani allah ya ji kansa da rahama wanda yau muna darasi ne na nawa a yau insha Allah za mu kammala magana akan labarin mu kuka akan gargajiyar nan wanda muka saba wannan abin kuma ku iya gyara shi ba ku abin nan muna magana ne akan wato daga kabari a wuce shi wannan taƙi guda da musulunci ya tanadar yau insha Allah za mu kammale magana a kai sannan za mu shiga magana dangane da hukuncin taka kabari ko kuma zama a kan kabari insha Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo hadisin Ali bin Abi Talib um, ala ala suka alama ba asani alaihi rasulullah sallallahu alaihi sallama. Allah a timsalan wa fi riwaya sura في بيت إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته كرن تاشفات لوجه نعم. مال الباني كيتشوا ومن رفع القبور الداخلي آه، آه، تحت الحديث دخولا أوليا القبب والمشاهد المعمورة على القبور وأيضا هو من اتخاذ القبور مساجدا وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم alfa'ila ko fa'ila zalika kama sayati wa kam na nasha'a an shidi abniyati alquburi wa tahsiniha min mafasida yabki lahal islam malam yace daga cikin wato laifuffuka da za su iya shiga cikin ƙarƙashin hukuncin ɗaga kabari a wuce da shi sama da taƙi ɗaya ɗin nan da aka faɗa dukulan awwaliyan shiga na farko shine yin ƙubbobi da ɗakuna da ake ginawa akan kaburruka da mashahid wato wurare da ake gyara su don mutane su rinka zuwa suna kawo ziyara a musu kwalliya a musu ado idan har shari'ar musulunci ta ce kada a ɗaga kabari sama da taki ɗaya a kan taki taƙi ɗaya to ina ga wanda ya zo ya gina